Masu wucewa a makaranta sai Ijedus ba sa ganin komai sai tarkacen abubuwan da aka rusa a yayin rusau da aka yi na kakkaɓe shagunan da ke bisa hanya. Wannan shine sakamakon abin da ya faru. Kamar yadda Ibrahim wani ɗan kasuwa da ke kawo kayayyakin sayarwa na makaranta ya shaida mana. A da akwai mutane har zuwa karfe goma sha biyu na dare za ku tarar da mutane suna shawagi kuma akwai haske ko ina. Amma yanzu bakin karfe goma sha ɗaya na dare ba ka tarar da kowa ga duhu kuma ban san ma yadda zan iya kwatanta muku lamarin ba. Wurin ga kazanta ga kashi ga fitsari wurin da ya yi kazanta sosai. Duka dai ra'ayin ɗaya ne a cewar Yusuf Yakuba da ke biyar hanyar wajen karfe bakwai zuwa karfe takwas na dare. domin tafiya filin wasa na Stade Municipal wajen motsa jiki. A cewarsa duhun da ke wajen yana haddasa hatsarurrukan motoci. A da wurin akwai tsaro, amma yanzu da aka tayar da 'yan kasuwa da suke da shaguna a nan, yanzu muna cikin fargaba, muna jin tsoro. Sannan kuma yanzu da babu haske motoci ma suna yin hatsarurruka. Don haka ya kamata a samar da mafita. A cewar Shebu Cambiyano, sakataren kungiyar manyan 'yan kasuwa kasuwa da yawan unguwanni ne dai al'amarin ya shafa. Idan kuka ɗauki misali zagayen jami'ar Abdulmumun Jofo da ke nan Yamai, akwai wutar lantarki da masu shaguna suka saka wanda yana haskaka wajajen. Akwai kuma CAG 11 da kuma zagayen garaji Meri da dai sauran wurare. Akwai wuraren da a lokacin da mutum yana iya zagayawa a cikin dare ba tare da fargaba ko wani tsoro ba. Amma a yanzu a ne mai wuya saboda da ga duhu kai har ma jami'an tsaro da suke sintiri a cikin dare sai sun rika yi a hankali même la police elle-même en faisant la patrouille elle est prudente a halin yanzu dai hukumomin birni mai fusce ufan ba a game da wannan lamari